akwai laifin da allah bai yafewa she wanda aka yi ma laifi ya yafe an ka yi ma laifi to shi za ka roƙi ya yafe maka kar ka je ka yi sallah ka ce allah ya yafe maka a'a allah wai bai shiga cikin wannan kes wai ba magana shi ba je ka nemi wanda ka yi ma laifi ya yafe allah ya yafe mana baki ɗaya allah ya sa mu cika da imani